Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Masu sauraro Assalamu alaikum Sulaimu Muni Barma ne ke jan ragamar wannan shiri na musamman daga ofishinmu na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya ƙasashe wato UNDP ya bayyana gano karuwar tarzoma mai nasaba da tsauran ra'ayi a ƙasashen Afirka. a najeriya a yayin da zaman kashe wando ke ƙara kamari a tsakanin matasa a wannan lokaci da annobar corona ke yin ta'adi ministan shari'ar ƙasar kuma anthony janar abubakar malami ya bayyana a wata hira ta musamman da muryar amurka cewa gwamnatin najeriya na yin duk mai yiwuwa wajen samar wa 'yan ƙasar aikin yi a jamhuriyar nijar 'yan kasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon jiya a daidai lokacin da hukumar zaɓe ke ci gaba da tattara sakamako muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma kafin nan ku bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shekarar dubu biyu da ashirin na karewa da labari mai daɗi na samun ƙarin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu. Annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan tamanin da biyu. Ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Birtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Birtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca da na jami'ar Oxford. Don kuwa gwajin da aka yi ya nuna allurar coronavirus na kamfanin AstraZeneca da Oxford ya nuna kaifin rigakafin ya kai kimanin kashi 70 cikin ɗari. kaibin aikin allurar dai a jikin mutum ya kai kimanin kashi 62 cikin ɗari idan har aka baiwa mutum allurar sau biyu kamar yadda aka tanada. Amma wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kalilan ya nuna cewar idan aka baiwa mutum rabin allurar kana aka jira bayan mako guda aka bashi rabi tana aiki kimanin kashi casa'in. A jiya Laraba Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamun hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban ƙasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Muradin George da na ɗan majalisa Mo Brooks daga jihar Alabama ne a ranar shida ga watan Janairu za su kalubalanci zaben da ya baiwa Biden ƙuri'u ɗari uku da shida inda shi kuwa shugaba Donald Trump ya tashi da ƙuri'u ɗari biyu da talatin da biyu na wakilai da ke tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan zaman da 'yan majalisun za su yi shi zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 sai a shirya rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun. wacce za ta maye gurbin mai magana da yawon fadar ta White House a gwamnatin Joe Biden, Jen paski jiya laraba ta shaida cewar wannan shure-shuren baya hana mutuwa don kuwa ba zai dakatar da rantsar da Biden ba kamar yadda aka shirya a watan na gobe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Rochmark Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Firaminista Christopher Dabir daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. Kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa Dama soke firaminista da mukarraban gwamnatinsa. Har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon firaminista balle ma a yi maganar rantsar da shi. An dai sake zaben shugaba Kobore a zagayen farko na ƙuri'un da aka kada a ranar 22 ga watan Nuwamba tare da na 'yan majalisun ƙasar waɗanda mafi akasarinsu 'yan jam'iyyar mai mulki ne suka lashe kujerun. Shi dai tsohon firaminista Dabir wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka An daɗa shi a kujeran ne a watan Janairun 2019. An harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu, amma ba su ba da ƙarin bayani ba. A cewar wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya ce wani mutum da ba a sani ba ya harbe matukin jirgin soji Mas'ud Atal har lahira a jiya, a kusa da gidan gwamnan jihar. Atal dai mazauni birnin Kandahar ne kuma ya samu horaswa a kasar jamhuriyar Chez da haɗaɗɗiyar daular larabawa. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kisan. Har-hare da ake kaiwa a kan mutane musamman 'yan jarida na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan. Akalla 'yan jarida biyar ne aka kashe a ƙasar cikin watanni biyu. Kuwa ranar Talata sai da ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Masud Andarabi ya ɗaura laifin hauhawar kashe-kashen akan ƙungiyar Taliban. Yau wato bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya ƙasashe wato UNDP ko kuma PNUD ta bayyana damuwa a dangane da karuwar tarzoma mai nasaba da tsatsauran ra'ayi a kasashen afirka daga shekarar 2010 kawo shekarar nan ta 2020 mai shirin karewa daga abuja wakilin muryar amurka hassan mai kaina ya aiko mana karin bayani Wakilin Shirin Raya Kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya kenan, Mr. Muhammad Yahaya, ke magana kan ƙaruwar tarzoma da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi a Afirka, kama daga shekara ta da goma. da wannan shekara kadai kimanin mutane 3,181 ne suka rasa rayukansu a sakamakon tashin hankali da ke da alaka da tsatsauran ra'ayi. irin wannan tashin hankali ba kawai na sanadiyar mace-mace ne kadai ba amma na sa al'amuran kawo ci gaba su tsaya cik a irin wannan lokaci idan allah ya kai mu shekara mai kamawa wato shekara ta 2021 za mu kaddamar da wani rahoton da zai nuna ainihin irin girman hasarar da aka tafka a arewa maso gabashin najeriya na ci gaba sakamakon aika aikar masu da kayar baya na boko haram da ya tsaye da al'amura na kimanin shekaru goma a cewar ɗaya daga cikin dattawan shiyar na arewa maso gabas kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar yobe alhaji baba aba wannan rahoto na hukumar raya kasashen majalisar ɗinkin duniya ko kaɗan bai zo da mamaki ba duba da irin girma, hasarar da wannan aika-aika na rikicin boko haram ya haddasa a wannan shiya. to na farko dai sai mun duba wurin da abun nan ya shafa shine jihohin da wannan abun ya shafa jihohi guda shida na borno yobe bauchi gombe taraba da adamawa to a wa'annan jihohi in ka duba babu wani eh, industry guda ɗaya wanda za ka je yana ɗaukan rayuwar mutane hamsin babu shi duk abun da yake ɗaukan rayuwar mutane a nan su ne na farko gona na biyu kiwo dabbobi iri-iri na uku Tu; da harkar saye da sayarwa tsakanin waɗannan wuraren nan guda shida da Nijar da Cameroon da chad da central africa to waɗannan abubuwan duka gaba ɗaya za ka ce a cikin goma tara ya katse baya yiwuwa rayuwar mutanen ne ba za ka ce tara cikin goma gaba ɗaya sun rushe a cikin shekaru goma sha ɗaya na, mai yiwuwa za a ce shekara biyu da ya wuce ne aka sake ko kamar hudu bisa goma to saboda aka ba abu mamaki ne wannan bincike da aka yi ya nuna cewa asaran da aka yi din ya fi fi wanda duk kowa ke tsammani. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a Najeriya a yayin da matsalolin zaman kashe wando ke ƙara kamari a tsakanin matasa a wannan lokaci na fama da annobar corona wanda kuma matasan lauyoyi ke kokawa da rashin kula da haƙoƙinsu. Ministan shari'a kuma Anthony Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya ce gwamnatin kasar na yin duk mai yiwuwa wajen samar wa 'yan kasar ayyukan yi ministan ya bayyana hakan ne a wata hirar musamman da suka yi da wakiliyar muryar amurka a abuja halima abdur'uf To minista duba da yadda matsaloli da suka shafi zaman kashe wando ya zamo ruwan dare tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa. Me gwamnati ke yi ga ƙananan lauyoyi da ke kokawa game da rashin kulawa? To matsalar da ke da nasaba da rashin aiki a Najeriya ba matsala ba ce wadda za ka fuskance ta a gwamnatance a kan tsari irin na bangaren ko kuma na yanayin aiki. Idan ka yi maganar matsalar da ke da nasaba da rashin aiki kadibi ainihin bangaren lauyoyi kawai to me za ka ce akan bangaren likitoci bangaren injiniyoyi bangaren ma'aikatan lafiya ko makamancinsa da a gwamnatance abubuwa da muke dibi a kan tsari na ido na basira wanda ke haɗaɗi wato ba a keɓance na la'akari da lauya ba ko wanda ba lauya ba a me za a iya yi daga ah, ta wasu ganin an samar da aikin yi a kowane jinsi na mu'amala ta aiki da wanda ba shi ba a bisa haka dai abin da zaki la'akari da shi mai gwamnati ta kasance tana yi domin ganin da cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ta fuskar mu'amalolin da ke da nasaba da samun da aikin yi amma gaskiya lamari shine gwamnati tana taka rawa muhimmiya idan ki dubi misali da waɗanda suka karanci karatu da ke da nasaba da albarkacin gona kowa ya san da cewa tsare-tsaren da gwamnati ta zo da su da halin da ake ciki tsare-tsare ne waɗanda suka samar da aikin yi ga duk da ke da nasaba da mu'amalar karatu gona kuma sanadiyar haka yawan waye gari ta wasu karatun da eh, aminci game da samun abinci wata food security shin akwai kudaden da gwamnati ta ware domin kula da ayyukan kananan lauyoyi a yayin karatun neman kwarewa na shekara ɗaya? abin tambaya shi ne mai gwamnati ta yi ko me za ta yi na ganin da cewa ta sama ma eh, lauyoyi kanana idan sun kare karatu aiki gaskiya lamari tun ke lura gwamnati tarayya ta zo da tsare-tsare irin waɗanda ke da nasaba da ainihin interventions daban-daban haɗi da an taimaka ma mutane su uh, tsayu akan sana'o'i da harkokin da suka danganci noma da kiyo. an kuma ba 'yan najeriya dama ta su yi kokarin neman irin wannan tallafi Sau da haka ba a kange masu karatu aikin lauya akan abin da danganci neman ire-iren waɗannan tallafi ba to ina nake kokarin ce ko da gwamnati ba ta keɓance wani abu ba musamman akan abin da danganci mu'amala ta aikin lauya to ta zo da tsare-tsare da wanda ke sana'a irin ta aikin lauya ta huska waɗannan interventions ya nema ya kuma samu domin tallafa ma mu'amalolin shi. Menene dokar Najeriya ta shimfiɗa wajen neman adalcin shari'a musamman a yanzu da ake kokawa cewa idan mutum na da kuɗi zai samu adalci da yake nema idan aka zalunce shi. Gaskiyar al'amari ne shi ne ban ɗauki wannan hukunci tabbatacce ba ne. Na farko dai ita doka ita kanta ta baka dama a kushin kowane ne ya cikin kowane hali ka nemi adalcin shari'a bata kuma ta cewa dole ba ka iya ba ta tauye ma ma'auni na neman adalcin shari'a ba ta fuskar cewa ba za ka iya zuwa kotu a kan karin kashin kanka ta kuma kare inganta hakkinka na ɗaukar lauya wanda ranka ke so saboda ka tsari wanda ya amince da cewa kana iya zuwa kotu ba tare da lauya ba kuma kana iya sauraren ka a cikin wannan yanayi tabbataccen tsari ne a Najeriya mafi yawa kotunan yanki irin su area court da ofa area court za ki ga abokan jayayya tsakankanin su suke tsayuwa a gaban alkalai su gabatar da ao é assunto. masu wa kuma su musarta a kuma riba so idan kina maganar tsada da ke da nasaba da ainihin shari'a a yanayi irin wanda za a baka dama ka gabatar da shari'a ba tare da tsari ya wajabta ma neman lauya shi ke ma gaba ba to lissafin da ke da nasaba da mu'amalar lauya bai zama wajibi ba saboda k'a abin da ke kokarin in nuna tsarin doka na najeriya da tsarin mu'amala ta aiki ya ba da damar samun haƙoƙin da ba su shari'a bai kuma wajabta ɗau. ɗaukar lauya ba bai mawajarta kashe karo ko kwabo tsakankanin al'umma ba ta fuskar ɗaukar lauya a matsayin shari'a. Mun gode kwarai da gaske. Ministan Shari'a kuma Anthony Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami kenan. Idan muka tsallaka jamhuriyar niger a yayin da hukumar Seni ke ci gaba da tattala sakamakon da ke fitowa daga yankunan karkara. 'yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da babban zaben da ya gudana a ranar lahadin da ta gabata kamar yadda za a ji a wannan rahoto na tamar abari daga damagaram sunana mala abu mutane suna jira suna dokin su ji sakamakon wannan zaɓe kuma ana fata wa hukumar zaɓe wato seni ana fata ta yi adalci ta waɗi abubuwan da 'yan ƙasa suka gabatar mata da shi ina dakon shi cikin mm, ɗoki ina matse da in ji inda ƙasar mu ta dosa saboda wannan sakamako su ne zai wallafa sabuwar huska ko sabuwar tahiya da ƙasar mu za ta ɗoka. je mun yi zaɓe mun sabke yaunin mu na 'yan ƙasa mun zaɓi wanda muke so kuma insha Allah muna jira mun je mun kasa mun tsare mun raka halmeri mun komo insha Allah yanzu jiran sakamakon zaɓe muke mu mata mun huto mu ne yanzu a sawun gaba wallahi mu ne yanzu a sawun gaba mu da yara muna nan muna jiran sakamako insha Allah sunana Hamisu cameraman to yanzu sakamakon hankalin mu duka ya karkata a can seni muna jiran mu ji abin da za ta hodi kin ga hannun mu duka daga mai radio sai mai salula a hannu ana saware. kuma muke yanzu an fara cewa sun fara hudun abin da suke hudu sunana alhaji sani hashimu alhamdulillah an yi zabe lahiya an ida lahiya hukuma wadda take kula da zabe muna fatan ta yi adalci duk sakamakon da aka bada ya zama na an amince da shi kenan yau ni babba na seni ka a bada zabe da kurakurai akwai mutane wanda duk in sun yi zabe biletan in ana doka a yi hoto suna alhaji Mutari nusa wallahi a yanzu ne ka san kamar mutum ne mai jin yunwa ya tsamaya a kame abinci haka nake so in samu nake an ka a sakamako saboda yanzu duk minti talatin hankali na kan rediyo ke yanzu yayin yake ciki dan samu sakamako a matsayina dan kasa dan hankali na samu nutsuwa tunda wannan ne haƙƙi na ne na sarki to na sa haƙƙi mu ma mu saurara mu shi suna na Sabi Umar wanda aka sani da Ziko idan yanzu bin sakan wannan sakamakon zabe muna tsime magani mun je mun je amma wanda ran me yake so muna tsime Allah sa tilasta su su faɗi gaskiya suna na Mamman Bashir Mamman Lawan wanda aka yi sani da suna Chako mun sauke yauni daga wuyan kuma mun ɗora yauni bisa kansu kuma Allah ya sa an kare lahiya yanzu sakamako ne muke so Allah ubangiji ya tilasa su su yi adalci su ba wanda ya ci kawai sunana abubakar mamman sanusi efendi gaskiya ina buƙatar sai ni ta hamzarta saboda a faɗi sakamako yanda kowa yanzu saboda kowa a yanzu iya zaman ɗir yana tsammanin ya ne sakamako zai kaya to kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar amurka na birnin birnin mai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana sule mummuni barma a yayin da alamu ke nunin yawan waɗanda suka harbu da kwayar cutar corona a jamhuriyar nishar na ci gaba da karuwa a tsawon watanni biyu na ƙarshen shekarar nan ta 2020 ƙungiyar agashi ta ƙasa da ƙasa wato cicr e ta kaddamar da wata kamfan haɗin gwiwa da ƙungiyoyin nakasassun da magaram da nufin wayar da kan masu bukata ta musamman a game da tasirin mutunta matakan kare kai daga wannan annoba. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta halarci wani gangamin da aka shirya a albarkacin wannan kamfe. Abin da muke jahiltuwa da wannan cutar shine a cikin mu nan mutum yana iya zama da ita ta nuna mashi alamomi ma guda na akwai ta amma yana tare da ita kuma cakuduwan nan zai iya sawa a je ya goga ma wani wanda shi kwaji ke shi bata da tarihin da zata iya rike na wancan na biyu kuma cuta ce mai tasiri da yawa akan wanda da ya ja dama yana da matsalar wata cuta kuma cutar zo ta shige shi kenan jama'a wannan cuta gaskiya ce dan shi na ta duk wani taro da ya kai ma kimanin mutum hamsin ya kamata mu kiyaye jami'in kiwon lafiya kenan na waye kai game da cutar coronavirus waye kan da aka yi madadin sallar nakasassu sunana zakari hayya ni ne magatakarda na kungiyar mu ta guragu ta jihar da magaram eh, abubuwa da aka yi an yi abubuwa kamar guda biyu zuwa uku na farko an yi tseren guragu an yi vole bal ta guragu kuma sannan yanzu ana yin sensibilization bisa kan covid-19 mun samu gudunmuwa babbar gudunmuwa wanda ta kama mu ɗari bisa ɗari akwai sai ecr comité international de croix rouge su ne suka kama mana ɗari bisa ɗari su suka yi finansan wagga sallah da muka yi gabaki ɗaya sun kama mana eh su suka zuba mana kuɗi gaba ɗaya muka yi wannan sallah to ita ita sai ecr tana aiki ne da guragu to ta muka tambaye ta ga matsalar mu tace to ba matsala za ta kama mana kenan mun yi sallah da sunan guragu amma in kun lura ai duka sauran na kasassu suna ciki akwai makahi akwai kutare akwai accident akwai kurami duka sauran na kasassu da suke cikin federation duka suna ciki kenan wannan sallah da muka yi babu wannan bangare babu wannan bangare mun yi ta ne da sunan guragu amma mun yi ta da sunan da kowa da kowa muka kai ta kuna tare da Zinatu Idi shugaban president and cafe na nan da magaram gaba daya a matsayi na ta mata and cafe saboda da Allah da annabi mu kare kanmu da kanmu kuma da cuduwa mai yawa cikin jama'a a gaskiya ba sai da ciwon wannan ba shi gurgu a ina gaskiya ya dinga dan kakkaucewa ko ba gaskiya ba shi yanzu wannan abu da ya zo ta zama ruwan dare gama duniya kowa kama shi take to bare kai da bakka da kafa Allah na tuba su ta gafar layi mu yanzu wannan na waye musu kai ma yanzu na ce wallahi ai nisa da nisa don da ni tun da na ji a radio fa da na zo ina share daya gaskiya Allah yana gani ina matsayin babban su ba tsoro nake za ki tattara kamar mata na bangaren ki na kasassu kuwa ya musu kai ko kuma yaya ne tsari zuku a gida ne zuku ko kuma wuri wuri ne za ku rika bi ko ya ne za ku yi tsarin da zuku a amma yanzu wannan tsari yanda muke so mu yi akwai inda ma muke taruwa da talata talata kenan abin za mu yi ka dan sulfuntawa ko ba gaskiya ba an mu talatin muke zuwa ya zama mu goma muka je kowa ya koma kote guda kuma da wannan kariya wannan kariya ho Allah ya ce ka nemi kariya da kanka in goma goma za mu yi zan je wai zuwan da zan yi ina waje kan ki shiga sai na waye muke kai ki san mazamanin ki kika shiga ciki ki san mazamnin ki san kuma kin kare tsakanin ki da wacce saboda Allah wannan muna cikin yin shi yanzu ma a duka duka ba sai ma na na kasasu ba duk mai jin bari dai ma gaya mata in kuma ta ce za ta yi Allah ba da sa. Bunu Mamman shugaban uwar kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya ce za su faɗaɗa wannan waye kai a duk inda mutanen su suke. Kun san yanzu an ce wannan sabon ciwon ya riga ya sake komowa. Banda na ƙasa da gare ka hallo wannan ciwon ya same ka ya zama hallo na ƙasa saman na ƙasa. Dama a yanzu tallafa ma ake to hallo wannan ciwon ya zo ya same ku kenan to wannan shine jan hankalin da mun ka zo yau mun ka yi tare da yan uwanmu na kasa su kuma muka yi shi a duk duniya mace to duk inda na gashashe yake in ya ji labarin wannan ciwon to ya kiyaye akwai dokoki da an ka faɗa ya aikata su kuma in ya ji wani yanayi a jikin shi wanda bai yi mai ba hallo bai ji hallo ya gauga ko ya kiri lamba goma sha biyar ko kuma ya zo da kanshi ya je likita mafi kusa don ya sanar da shi saboda a kare lahiya shi komi sai da lahiya ake ya. duk wakilan na kungiyoyi guda shidda nan kowanne an gayyace shi da sarakanmu na gargajiya duk sun zo kenan su ma an suka je fada tasu kenan za su wayar da wanda suke zauwa fadan nan kuma su kuma kungiya za su wayar da mutane a unguwa unguwa to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar amurka a da magaram tamar abari da bakin shirin na kasa ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Na ƙasa ba za ta sauka Madalla wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. sashen shige da fice ta tsaron kasar ghana su sake fasfon din wata 'yar kasar da ke zama a amurka wannan shine labarin da jaridar ghanaian times ta bugu jaridar ta ce wani kotun majalisun gudumar accra ranar litinin ta umarci sashen shige da fice na kasar ghana da kuma na tsaron kasar ghana da su saka wa banata zuwa buku fasfon din ta yadda za ta samu damar komawa kasar amurka babban jam'iyyar adawa ndc ta ta nufaci kotu a ranar laraba domin kalubalantar sakamakon zaben kasar jaridar ta ce wani mamba na rukunin shari'a na babban jam'iyyar adawa na national democratic congress ndc mr roxin nelson defimiakbo wadda kuma mamba ne na majalisar dokoki wa saudi a cikin jihar volta ya tabbatar da cewar jam'iyyar na nan tana shirya tsara ta sakamakon zaɓen shugaban kasa na bakwai ga watan disamba shekara 2020 tare da na majalisar dokoki ya ce ba gaskiya ba ne cewar jam'iyyar ta yi watsi da kuka da take game da sakamakon sakamakon zaben na shugaban ƙasa kamar yadda waɗansu ke faɗi kuma za ta gabatar da kokinta ga kotu tsakanin ran talata ɗin na wato yau kinan da laraba har yau dai a jaridar ta daily graphic ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar ghana zuwa ga 'yan sanda a yi kokari a ga wani ne ke shirya barazana ga manasi azuri bayan kanun da jaridar ta gabatar kenan kuma ta ce ƙungiyar 'yan jaridar kasar ghana jijiya ya takaici na bukata ga 'yan sandan kasar ghana da su bincika su kamo tare da gurfanar da duk kowa ne ke da hannu wurin yi wa ɗan jarida mai zaman kansa manasi azuri wuni barazana manasi dai ya nuna cewar ya sha samun wato sakonni na barazana a cikin cikin lokacin Christmas nan yadda ake masa barazana cewar za a kai shi lahira. Mai barazanar na mai faɗan cewar yana cikin sa'an cewar har yanzu yana tafiya a doron ƙasa a raye. Sai kuma jaridar da Herald wadda ta ruwaito wannan labarin. Maza kujerar hukumar zaben ƙasar Ghana Jin Benson za ta gurfana a gaban kotu yayin da jam'iyyar NDC ta kai kukanta na zaɓe ga kotun koli yau. jaridar ta ce sai dai in an samu wani canji in ko ba haka ba babban jam'iyyar adawa ta ƙasa national democratic congress ndc yau za ta gabatar da kukanta game da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 kamar yadda hukumar zaɓe ta gabatar a ranar laraba tara ga watan disamba jaridan ta ce tana da cikakken yakinin cewar lauyoyin jami'iyyar a shugabancin cacoci kata za su mai da hankali ne akan magakujeran kwamishin na zaɓe jin manson ta tabbatar da nambobi da kaso da ta rinka ambatawa wadda ya baiwa 'yan takarar jam'iyyar npp damar lashe zaɓe da wannan sharhi na jaridar da herald muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kafin mu rufe wannan shiri a saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. amurka na ɗaukar matakai don hana gwamnatin cuba yin amfani da kudade wajen cin mutuncin mutanenta da kuma amfani da kudaden don tallafa haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro ta venezuela gwamnatin ƙasar na amfani da hanyoyi bi masu ban tsoro musamman don sa hannayenta kan kudaden ƙasar tana satar kudade da kyaututtukan da dangi da abokai da ke zaune a wajen cuba kuma 'yan ƙasar ta ke aikawa. mukaddashin mataimakin sakataren harkokin yammaci ambasada michael kozak ya ce cuba ita ce ƙasa ɗaya tilo a yankin da sojoji ke karɓar wasu kuɗaɗe a wani taron tattaunawa na musamman kan damuwa da ake kan take haƙƙin ɗan adam a cuba rundunar sojan ƙasar cuba tana ƙwace kuɗaɗe don wasu manufofinta tana amfani da wasu a venezuela da kuma ƙirƙirar wasu harkokin kasuwancin da suka gaza. suna kuma ɗaukar kasansu tare da tilastawa mutanen cuba yin amfani da abin da ya rage wajen sayo kayayyaki a farashi mai tsada daga shagunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati domin dakatar da wannan al'ada amurka ta rufe wa sojojin cuba hanyar yin amfani da sarrafa kudaden shigarta a lokaci guda amurka ta bar sarari da kudade za su ci gaba da zagayawa ta hanyoyin 'yan kasuwa da fararen hula har ila yau amurka na ƙara wayar da kan kasashen duniya game da hanya ta biyu da gwamnatin castro ke amfani da ita domin samun kuɗaɗe ta hanyar cin zarafin ƙwararrun likitocin da ke aikin kula da lafiya a kasashen ƙetare daga cuba wannan wata hanyar kasuwanci ce ta samun riba Wata ita ce babbar hanyar samun kuɗin shiga ga gwamnatin castro a cewar ambasada kozak gwamnati ta hana ma'aikatan lafiyar ta kashe 90 na albashinsu albashin da likitocin ke samu amma ba su taɓa gani ba. Ƙasar Amurka na aiki don kare likitocin yayin da ta yanke wannan hanyar samun kuɗi ga gwamnatin. Ƙasashen da suke karɓi bakuncin ma'aikatan Cuba ya kamata su sanya albashin ƙwararru kai tsaye a cikin asusun na bankinsu na ƙashin kansu maimakon miƙa wa gwamnati. Kuma wasu ƙasashe sun nuna cewa za a iya yin hakan duk da turjiya daga gwamnatin. a cewar mukaddashin mataimakin sakatare kozak mun mayar da hankali kan hana gwamnatin castro albarkatun da take amfani da su wajen ɗaukar nauyin danniyarta a cuba da kuma venezuela kuma mun yi hakan ne ta hanyar sanya takunkumi da za su shafi sojojin cuban da tsaro da kuma cibiyoyin leƙen asiri a cewar shi muna da nufin ƙarfafa ƙungiyoyin farar hula na cuba da kamfanoni masu zaman kansu amma ba gwamnatin cuba mai danniya ba Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.